الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته a ci gaba mu da karatun littafin irshadu salik salatu fil hur kamar uku suke ga wanda a adda domin wato babu rabin saki shi yasa an ka ce biyu don komi na bawa rabi ne na ɗa to amma da yake babu rabin saki saboda haka sai aka kammala mashi biyu ko da ya ke aure eh ko da wato zai sake ta saki biyu ta idda ita kuma haira uku ko narke uku eh wato shi ne eh. eh, da na eh. zai saki zai saki bai wa saki uku amma ta yi idda rabi wato ta yi ta yi wata abin nan jini biyu sannan shi ko bawa in zai saki ɗaya saki biyu ne amma idda ta idda biya. ya kowane na kan nashi kuma aure ya sake sai ta yi aure sai ta yi wato shine karshe wa huwa ba'inun wato shi wannan shi ake ce masa ba'ini da waɗannan biyun da uku din fata binu gairul da biha bi wahidatin wadda ba a yi dukuri da ita ba tana zama ba'ina da saki guda idan an ɗaura aure tun da tare ba mutum ya ce ya saki to saki nan ba'ini ne guda ne amma ba'ini ma'ana ba za ta komo gare shi ba sai da sabon ɗaurin aure kal a kamar wadda ta yi hul'i ita ma sakinta ba'ini ne illa an ya zida, sai dai in ya yi ƙari akan guda ɗin aw yursila aksar ko ko ya aika fiye da ɗaya ko fiye da biyu wato uku ɗin filfauri nan take fayil ke shikenan sai su lizimta ji'iyun sannan akwai saki wanda yake riji'i wa huwa iqa'u ma duna nihayati shine aukar da abin da bai kai matuƙa saki wato ɗaya ko biyu bima da kulin biha da wadda an kai dukuli da ita da gairi iwadin kuma babu wani musanya da ta bayarwa, to babu kuri cikin sakin wa hiya zawjatun ita matar shi ce ma da mafi iddata ya muddin ta dawoma cikin iddata fala hurki ja'uha ya samu ya maishe ta ya konanta. waya sihu kuma shi kome yana inganta bil da magana karaja a tuki kamar yace na mai ki wa fi'ili ko kuma da aiki ka qasdihi bil istimta'i kamar niyya ta da jin daɗi da ita wata binu bin qida'iha kuma tana nisanta idan idda ta ƙare inda duk idda ta ƙare to ta zama abin nan ba ilmi sai an sake ɗaura aure sai da yarda da sadaki da waliye da komai wa yuqbalu qawlu hadhi ma yumkinu sirqu hadhi wa yuqbalu qawluha ana karɓar maganar ta bi ma yumkinu a cikin abin da yake yana yiwuwa ta yi gaskiya fihi cikinsa. wato idan ta ce idda ta ƙare an ka diba aka ga lalle ko daga lokacin da aka sake ta zuwa yanzu yana yiwuwa ta zan ta gama idda sai a yarda falau ta waje da ta yi amre fa a kama bayyana ta shi ko sai ya tsaye da shaidu bira ta cewa ya mayar da ita kablan kida'iha gabanin idda ta ƙare. to fatan da kuli in ta tare gidan mijinta ta yi mai bauti, in bata tare ba sai ta komo Labin akadi ba da daura aure ɗaya ba daura aure ɗaya bai isa sai ta tare gidan mijin sannan ta yi bauti. amma don an daura aure kawai in ya kawo shaidun ya mai da ita tun tana cikin idda to sai ta koma gida ne summa sunniyu minhu sannan wato saki na sunna dalkatu shine saki guda fi durin cikin tsarki lam ya masa fihi wanda bai shahi matar cikinsa ba wala ta haliyan da haidin kuma shi sakin bai bi haida ba kamar ta fara haida sai ce ya saki ba wannan ba tallaka fihi kuma ya sake ta cikin wannan tsarki saki guda sun malaya ta a haɗa laƙa sannan bai ƙara binta da saki ba hatta ta ƙarya ita to haɗa ta ta ƙari wal bid'iyu sannan akwai saki na bid'a irsalu salati shine aika saki uku da atan gaba ɗai wadda laku fi ɗurin masisi ko ko ya sake ta cikin tsarki wanda sai da ya take ta ga wannan tsarkin sannan ya sake ta ta yi wanka ya kwanta da ita sannan ya ce ya saki bid'a ne haidi ko ko tana cikin haida ya ce ya saki shi ma bid'a ne wai jubaru alarti ja'iha to za a cilasta mai akan shi mai sheta wani sake ha kuma ya rike ta hatta ta daura hatta ya tsarki mina sani ya tiga haida ta biyu wato ta yi wankan wannan wannan haida wadda ya sake ta ciki ta zauna cikin tsarki ta sake wata ta yi wanka sannan da in yana so ya rike in yana so ya sallame ta wala ijibara babu tilastawa fi duri bainahuma ga tsarkin da ya zo tsakanin su wato tsakanin wanga jini da ya sake ta da jini mai sake zuwa wannan tsarkin wato bayan ta yi wanka ya ce bai to nan ba a tilasta shi sake cikin haira shi muke magana ba sake uku ba eh? eh. a ba a tilasta shi tunda sake uku ne ai shi ke. Mm. a ka almasisi masisi kaman wato tsarkin shafa kamar ya take ta bayan ta yi wanka ya sake ta nan ma ba a cizasta shi wa ari anhuma sannan akwai saki wanda yake ya tsalaita daga sunna ko bid'a shi ba sakin sunna ba shi ba sakin bid'a ba shi ne ari anhuma ta kamar karamar yarinya wadda bata haifa da haida ba wali ya isa ta da tsohuwa wadda ta ba haida ita kuma waɗannan duka yadda liku amata sha'a wa zahiratul hamli da mai ciki bayyananne ciki gashi kuru-kuru wa gairu madhuli biha da wadda ba a yi dukuli da ta ba an daura aure kawai bata tari ba duk waɗannan yi ɗan kuwa mata sha'a sun masarihu sannan bayyanannen saki ma'aita da manu labzuhu shine abin da ya kunshi lafazin saki wa ya sai dai sakin sawahi da ɗaya ne tun ɗaya ne illa an ya nuyi aksar sai dai in ya yi niyya fiye da guda wato shine ya ce na sake shi shine sarifin ɗalaki sai dai in ya yi niyyar fiye da guda to wannan sai ya lizimta bayan da a iradatun ɗalaki alwaladata idan ya yi niyyar haihuwa da niyya saki amin wasaƙin ko kuwa ya sake ta ne daga wani ɗamri da take ɗamre hukuma sai a je a dubo ala qarinatul hali bisa ga ƙari na hali eh, an ka ji a ce an ke daliku ne an ka ce ka saki mata kai ce a naƙuda ta kai Ba sai a je a ji ba an tara da tuna naƙuda, domin sunan sunanta ɗalku. to zama da haka in an ganta ne ba saki ba ne ko ko ya ce an ce ɗaliku an ka ce ka saki matar ka ce a ɗamri kwan da sai aka zo aka tarar da ita ko haka ne aka tambayi mutanen gida lalle wani juju ya same ta cikin dare ya kame ta ɗamre yanzu an ga hankalinta ya dawo ya sake ta to kaga shi kenan ta saku ba ba saki ne. wato shine sai a je a dubo ya kinayatu sannan akwai kina ya saki zahiratun wadda take bayyananna ta haliyatun kama wato fintatta da, larabci haliya macen da ba, ba matar wani ba ko ba mai idda ba wato ko an sake ta ta gama idda ko ba bata taɓa amre ba ita khaliya to in mutum ya ta sa haka nan to sake hukumi ne wadariyatun ko kuma ke barranta ta yake wato ta barranta ba ta da ba ta tare da namiji ba ta da miji wa ba'inun ko kuma ba'inun wadda take manisanciya wato ba ta tare da namiji wa battatun wa batalatun battatu wato wadda ta yi ba ta da alaƙa tsakaninta da namiji wato yaggwanta gaba ɗaya an sa yake abin nan yanka an yanke haka nan batalatun ma'ana su guda wa haramun ko ko ke haramtacciya ce wa habluki ala biki ko ko yanki suna kan ka hada wayanki wato kamar in kana bisa doki in kana so ya gudu sosai sai ka dauki abin da linzamin da ai rike ga hannunka sai ka azama ga ka hada to shikenan sai da ya yana jin babu komai ka ne da sai inda ya tsaya to to kamar kinaya ne wato ya wanda a hannu ne gaba ɗaya ya aza mata su ga kafaɗa ta yi yayin da za ta wal mashhur zance mashhuri annaha duk waɗanga kalmomin talasun saki uku ne eh fil madkhuli biha ga wanda an kai dukuli da ita la tuqbalu ba a karba iradatu duniya in yace in yace wato ba uku yake nufi ba ba a yarda hmm. wala adama iradatu zaki ko balle da ɗaya ce ba saki yake nufi ba duk ba a yarda hmm. wa mu fi da hama nawa amma in ba waɗanga kalmomi ba to duk abin da ya nufi shi ya lizimta hmm. kalkuli kama kuli shi ma wa qawluhu halalu alayhi haramun inda ya ce duk halal gare shi haram ce mu bihi sake uku sun lizimta gare shi da shi illa an yi hashe sai in ya toge matar ban da matarsa duk halal gare haram ce to kenan ba komai sai ya je ya ta cin komai tunda ya toge matar lafzan kuma ya ce ban da ita aw niyatan ko ko yayi niyya ba da ita ba wal mashhuru rance mashhuri anna saraha cewa na sallame ki an gane ko wal firaqa ko kuma na rabu da ki kinayatun an ce kinaya ne wakila an ce a'a wannan ba kinaya bane sarihun bayyane yake wannan saki ne kai kai tsaye eh babu magana kinaya ce wa mutamilatu sannan akwai kinaya wadda take ɗauka fasara biyu Eh, kamar ya ce mata izhabi ki tahi ina ta tambaye shi za ta je anguwa ne ya ce ki tahi ko kuma babu saki ne ya ce ta tahi ya eh, wannan duk yana ɗauka wazu bi ki nisanta ko ki zangar ruwa azgu gauro mara, mata ko mara miji da ya ce mata wa'azubi ki ɗaga can ko kuma ki zangar ruwa duk yana ɗauka sannan wasu ki hita ki hita waje kada wani abu ya haɗo miki ko kuma ki hita waje an sanda miki bi yana ɗauka wansa da fi can ban wuri ko ko can zuwa garin ku ko zuwa gidan ku bi yana ɗauka wata di ki idda ko ki kidanya duk yana ɗauka <laughs> wali ki bi haliki ki tai gidan ku ana ɗaki ko ki tai gidan ku an sallabe ki bi yana ɗauka eh wa yi kubalu ma a mu. nan duk ana karɓar abin da ya ka nuhi eh. walau sa'alar hudalaka da ta roƙe shi saki fa ajaba ha sai ya amsa mata bilabzin da labzi au isharatin ko kuma da nuni mubhimatin mai ganarwa lazima saki ya lazimta kamar ta ce mai kasa kan sai ce mata i ka ga bilabzin ki ko kasa kan ya yi mata amma da ya yi haka kaga an sa abin an sa yawa sam yawa da kamar inda ya rubuta takarda ya saki ya bata wayan bazi ko ko ita ta rubuta ni wani na saki wance sai ta ce mai samun hannu sai ya fi gine ta <laughs> saki ya samu ya zartas <laughs> eh, eh, eh, sai da ya yi wa ya sari bi idamati hai ila ab'ariha kuma saki yana su idan ya jingina shi zuwa ga wani ba'adi nata kamar in yace kanki sakakke ne to duk jikin ya san ko hannunki sakakke ne duk jikin ya san eh wa yukammalu ba'adahu kuma idan ya sake ta ba'adin saki eh kamar yace ha Allah sauki to ina muke wai kamar mu mubahar ana cika wanda yake mu mubahar kamar in yace an ta dalikun sulusa dalaki to shi kenan ta saku duka e wannan sulusin ya jawo sulusani sun kammala hmm. wa shakku fi adadihi yalzama aksara hukum idan ana shakka adadin saki kamar yana shakka ya sake ta ɗaya ko biyu to ni yawa ta zaku kudu alal mashuri amma bisa zance mashuri eh kabil mashuri suna ganin yi wanda babu shakka eh daya don shi abai da shakka wa kullama ada adat ilaihi to bisa da ta dawo gare ba ada zargin bayan ta auri wani miji ya dallaka ya sake ta wahidatan guda lam ta hillala ba ta halatta gare illa bi muhallalin sai da mai halattawa wato yana shakka ɗaya ne ko biyu ko uku Eh, to sai aka tsaya ga ɗaya an ga biyu to shikenan eh an ka ce uku shikenan tattahi ta yi amri in ta hito sai a ce to biyu ne sai a yi ribas a ce biyu ne sau da ka yanzu in ya sake sakin da zai ce uku kenan sai da ta yi ta yi amri in ta dawo sai a yi ribas eh, in ta dawo sai a yi ribas sai a ce ai na harkon nan ɗaya ne sau da haka ga na biyu yanzu in ya sake ta kuma shi kenan sai ta koma wa amri shi ne wakilar da shakkan nan ne eh saboda shakkan nan eh saboda wannan shakka eh shi ne amma inda babu wannan shakka eh shi kenan hmm. illa an yursila sala sai dai in ya aika uku gaba ɗaya da batan gaba ɗaya wakila an ka ce a ta hillu tana halatta ne ba da salasi an ki hashin bayan amal mari uku shi ne wancan da mun kawo lissafi eh. wala ya dumu sani domin aure na biyu wato aure bai rushe aure na biyu baya rushe ma duna salasi a sakin da bai kai uku ba dan mutum ya saki mata yi saki biyu duk yi amri in ta dawo zai sake amranta to sauran ya giya guda in yanzu in ya sake ta sai ta sai ta koma amre duk amren da bai kai uku ba to don an yi amre duka yana nan sakin da bai kai uku ba don an yi amre an dawo duka waɗannan suna na aji yanzu in sun an ka samu ƙari sai ciko hmm, wala ya dimu tani ma duna talasi man ɗallaka zaujatan wanda ya saki mata mubhama wadda take ɓoye lazima hudun jami'i wato yana da mata hudu sai ya ce ya saki guda ya saki wata to wacce ce bai waɗi to duk sun saku saki ɗaya ɗaya saboda haka sai ya yi raja'a waɗanda yake so faloka na da matar shi ta kasance wa ajinabiyatan da wata mace wadda ba matar shi ba fadda a sai da awon iratul annabiya wai sai da yace ɗayan ku sakakka ce sai an ka ce to matar ka kenan yace a'a wannan nika nuhi ga ta nan zanzu kusa da ita to ya gani ne da ita eh lazima hu sai ki ya kama shi ga mata ce ko ita ka eh wannan dabarar ba ta yi ba na da mu ayyanatin da ya kira saudatu fa ajabahu gairuha sai amratu ta amsa wa qala sai yace anti dalikun ke sakakka kike ya zanna halmuna da ta yana zaton wannan ce wanda ya kiraya lazima hu fihi ma duk sun saku su biyu wagga ta ji an sake ta waccan ko ita ya sake a to ai da niyya waccan ta saku wagga ko an kira ta karba an ce mata an sake ta wala lagawa babu ya sassan rantsuwa biyu mai na talaki ga rantsuwar saki kamar mutum irin wancan da aka ce eh, lagawar yamini da sai mutum ya hange wani abu ya ce wancan abin doki ne an ka ce doki bane ya ce in ba doki bane billahi la ilaha illa huwa doki ne in ba haka ko wancan ta saku da aka je an ka tarar da bakin sa to babu kafara amma matar shi kan ta saku <laughs> eh, matar shi ta saku babu kafara ita min mm, amma matar shi ta saku mm. Na ina kasance mutum ta mata su kai da wasu sai

rantse ala bi ila shay'in aka aikata wani abu laka qablahu ko ya saki mata gabani ya cirar da dunni shiga gidan zaidu ke sakakkaci to sai ya sake ta bai shiga gidan zaidu ba tattahi ta yi amri sai ta hito sun ma'adar ilai ta sake dawowa wurinsa adal nuna rantsuwa ta kogo radda dunni shiga gidan zaidu ta ku ma baki ya dalkatu muddin akwai sauran saki guda mai nikahil awwali wancan amri na farko sai dai in uku ya sake ta to da ya sake ta uku ta ta yi amri ta dawo to wannan ba ita ce an kawo rantsuwa ba wata mata ce can <laughs> wadda an ka amra can da eh, yanzu wata wannan ita sabuwar mata ke saboda haka wannan rantsuwa ba ta dawo ba ya shiga kanta dawo eh? ya shiga kanta dawo ta aure ne to ta iya rubuta ta ya shiga gida eh eh to ai ya riga ya warware rantsuwarsa shi ne nake ya riga ya rabu ya warware rantsuwarsa hmm. amma cewa in ya shiga ta saku Eh. Eh. sai eh shikenan sai shiga to asar da ya shiga babu babu nan da batun in ta dawo in ya shiga gidan sai dai in ta dawo ba da sauran amin harko ba to wannan sai ya ta shiga da su kama cin abinci ta yi <laughs> a'a kai ko kayi daji nan maganar da muke yi mutum ne ya yi ta'alikin saki da cewa in ya shiga gidan zaidu mata shi ta saku to ta ta gidan ko ta je ta yi amre ko me ta yi dai oho in ta dawo gida ne to rantsuwan nan tana nan muddin akwai sauran amren hali. to sun malmuɗan sannan wanda ka sakin mace shine al musulmi shi ka sakin matarsa almukallahu kuma balagagge mai hankali almutaqil mai hankali almuqtaru kuma wanda ya zaɓi ya saki da girma da arziki wa isharatul akharati bihi nunin bebe da saki kan nuduki kamar furuci ne in bebe haka ya haka to yana nuhin matarsa in zai gaya ma an ɗauro mai aure zai ce maka ni eh an ɗaura mishi aure kenan to in yana nan ya saki sai ya haka to musamman in ya haka da shi a magana ta kare wato <laughs> ba su da hankali <laughs> eh, ba su da hankali haka haka take wala sabata bi shahadati adalaini da saki ya tabbata da shaida adalai biyu wa talafa sai suka saba bi adadi ga adadin sakin fa qala ahaduhuma ɗayan su yace salasan uku wal akharu ithnain ɗaya yace biyu ne aw wahidatan ko daya lazima mattafaqa alaihi to abinda sun kai ittifaki akan sai ya eh mai biyu bai shakka daya to balle wanda ya tsaya ga daya eh saboda haka daya ya tabbata kenan idan suna shakka tsakanin biyu da uku ne to sun yi ittifaki ga biyu don wancan ya ce biyu wancan ya ce uku dan mai uku ya riga ya gama da biyu kari yake nema saboda haka sai a tsaya ga biyu hmm. an gane ko wala abana amari da ya saki matar shi ba'ini yana rashin lahiya lazima saki ya kama shi wani warfani kuma za ta gadai wa mata ba da iddati ko da ya mutu bayan ta kare idda auta ta waje ko ma har ta yi aure in eh, sai ta je ta gado shi da da mace za ta aure wannan ya kama ciwo ya sake ta ta je ta amri wani ya kama ciwo ya sake ta ta je ta amri wani ya kama ciwo ya sake ta ta je ta amri wani duk su mutu

ko ne hasmin ya tana ta bi alamu ta mutahattimin saki na gaggautuwa tun yanzu idan mutum ya talikin saki ga abin da zai zo lalle shi ne ma'anar mutahattim kamar yanzu mutum ya ce in rana ta hito ta shi sakakka ce to ta saku tun yanzu ba sai rana ta hito ba don rana za ta hito gobe eh, ko kuma ya ce barkon wata shi ma ta haka kutun yanzu ba a bari an farkon watan ya zo hmm. kabulu ilfajir kamar yace in Albijir ya hito wa shamsu ko ko hito wa rana wa su shari ko farkon wata wawal mashuru ne mashuri fi galibi hukuri galibi akuwa ka ɗora lahaidi kamar mace ce tana cikin haira ya ce in ta yi tsarki ya sake ta tun yanzu wa aksi ko ko tana cikin tsarki ya ce in haira ta zo maki to shi kenan ta saku tun yanzu falau allaqahu ala mautihi aw mautiha fa ni. to kamar yace in kin mutu na sake ki ko ko yace in na mutu na sake ki <laughs> to a'a ta zaku tun yanzu ko ko a bari hala na ta don ai in ya mutu kan ya sake ta ko <laughs> ko ba je kotu ba haka in ta mutu ma ya sake ta ko ba ta kotu ba ko shi abin ya din zumi muna jazan da alimin ta yi tun yanzu au nabi ko ko a ce babu komai ka ta liƙihi alama shi'ati man la mashi'ata lahu kamar inda ya rataya saki ga mashi'a wanda bai da mashi'a kamar ya ce an ki ɗalikun in sha aljabaru na sake ki in dutse ya so muna iya zuwa mu tambayi dutse to zama da haka in saki ya saku ya tabbata ko bai tabbata ba riwaya biyu shi ma wa yatanajjazu bi mashi'atin lahi ta'ala in yace an ci in sha Allah sai mu ce sha <laughs> eh ke da ku ke Allah ya zo a ce madalla ta fa Allah ya so waya fi hustusna a aksari ya inganta a toge mahi yawa wa akalli ko kuma mai karanci kamar ya ce eh, uku ba ɗaya ko uku ba biyu ana iya yin haka eh. eh lal mustagari eh amma banda wanda yake mustagari wa qawluhu ce wasu anti qalikun arba'an illa salasan ku. ke kakka kike hudu ba guda eh shi ne ai ba guda wannan wannan wannan hidda uku da aikin banza <laughs> guda abba ba ta saku uku wannan mustagrikun ne ba uku <laughs> uku za a ɗauka eh. hmm. wala allaka da ya rafe saki ga wata mace ala nikahiha in yace in ta zawalci ki fa anti dalikun radda dunnin amre ki ke sakakka jiki. lazima bil aqdi da an ɗaura amre ta sakku wala hu nikawa amma ya samu yace to a sake daura wani <laughs> ta ke sai ya je da goro biyu da sadaki biyu ko sai <laughs> ɗan takarda biyu da dubu goma a sai ba iri ne tun da kabla da hudu ba iri ne sai an sake nema eh. illa an ya kula kullama sai dai in ya ce kullama to nan ka sai a wace dan bai ɗanduwa dan sai da duk an ka ɗamra ya warware ya ce duk sadda ne amreki eh. walau ammama amma da ya gami duk matan duniya ce duk matan da ya amra ta kakkake lan yalzam saki bai kama shi don ya zama da da eh. zai khilafi ta'liqihi bi kabilatin amma in ba sakanin inda ya rataya shi ga kabila aw baladin ko ya rataya shi ga gari aw nau'in ko nau'in mata da aibi da ainihinsa in ce duk mace bahillata ko duk mace kadara ko duk mace a nan babarbara ko duk ya dai keɓe kabila yawa ko kuma ya ce duk macen a duk bazargajiya ko duk bakarwa ko duk basakwata ko ku ya ce duk fara ko ya ce duk baka ko ya ce duk doguwa ko ya ce duk gajera tunda in ya ambace wannan bangare to akwai wani bangare inda zai bisa can eh to nan in ya auri wannan mai irin wannan sifa to ta sauko Mm. na ne ai ne ya ce ya ce in haɗu to za su haɗu eh? hauka ne mana kamar ya ce in bai taɓa sama ba in bai taɓa sama ba ana wanda ya ce sama da a gaishe barnawa dai yau to ina muke alhulu talaqun bi iwadin shi hul'i shine saki da musanya wato shi ne mace ta bada wani abu don a sake ta shine bi iwadin tabdiluhu ruhiya wanda za ta bayar da shi ita au gairawa ko kuma wani ta ya bayar Bayar zama sai zaki ya ligunta wayar zubu dabul iwadi kuwa ba da wannan kuɗin kul'i ya zama dole illa an tabbila sai in ta ba shi kuɗin da ta ta kallasa don ta samu ta kufuta ne sharri daga sharrinsa to nan fa ya mu ba da kuɗin sai ya zan haram in ya zan yana cutar da ita ne ta ba shi kuɗi don su rabu to wannan haramun ne ya karɓa hmm. wayan zama rabu in ma ya karɓa dole ne ya dawo da shi wa yasihu shi hul'i yana inganta ala sadaki akan sadaki wa aksara ko mai yawa ga sadaki wa aqall ko mai karanci wa al majhuli kuma ana iya yi da majhuli kamar yadda ce zan baka ba ba ta faɗi bawan ba ko zan baka kinkiya ba ta nuna ba walgarari ana iya da ruɗi kamar ta cikin abin nan cikin nagge ko kuma abin nan gudanar nan bawa ko gudanar nan rafa fa in salima wa huwa lahu in an harbe lahiya sai ya dauka wa illa in ko an yi bari lazima talaku saki ya lazimta dunahu ban da tayi tun da tayi ya mutu sadaki ya mutu saboda haka saki da ya tabbata kalma harami kamar inda ta tashi tulun giya don ya mata hul'i sai ta na hul'i ya zabi tulun giya ko azubar wa min al-mariyati ya inganta ga mara lahiya ila qadari mirasi ta bashi burki har zuwa gurgurun abinda zai gada cikin dukiyarta inda ta mutu wakila an ka ce a'a qadaru sulusiha sai dai ta yi burki da gurgurun sulusin ta dan tana iya wasiya da shi fasbun yufawwalu ila al-mar'ati talaquha tamlikan ana fawwala ma mace sakin ta mallakawa kamar mutum ya ce ya mallaka ma mata ta al'amarin saki sai a jabat in ta amsa duk abulin da karɓa auren ko kuma rafi umila sai a yi aiki a a kan abin da ta bada amsa eh. wai a bi sururi idan ta bayyana farin ciki ikhtiyarun ta zaɓi kanta ta rabu da shi kenan watan kinu harabbin in ko ta yarda ya kwanda ita ta yi rabbi da sakin bata karɓa ba sai auka idan ta aukar da wahidatan saki guda fala kala lahu shi bai da magana fitan liki ba ya da magana shi kenan ya yi wayan ɗallaka talata amma in ta saki kanta uku falahu in ya samu yace bai yarda ba Allah hawai nan take da sharɗi idan talaki da sharaɗin kuma saki ya kamihi wa ma duna talaki kuma yana nuni abin da bai kai uku ba wa illa in ba haka ba lazima ma auka duk abin da ta aukar ko nawa ne sun tabbata bayan tafarraka idan sun karabu daga nan majalisa kabla ijabati ha gabanin ta amsa da rabbi ko abin nan eh, au au mata jawaba ko ko ta koyi jawabi falahu murafa'atuha ya samu yi karar ta zuwa kotu da tilbara don a cilasta ta ala talaqi a al-isqadi akan ta fiki ko kuma ta ce ta kada talikin da an ka bata ta ce ta mayar bayan abat in ta ki kake yarda da sake kake kuma abin nan aka daula hakim sai alƙali ya ce to an kada wannan zaɓi sai ta ka yanzu nan ga ko ke magana ba a saurare aw ta khayran ko kuma ya hawwala ila mar'ati talaquha ta khayran ana fawala ma mace ta hanyar ba ta zaɓi faktiyaruha nafsaha zaɓen kanta madakulan da kuma an yi duhudi da ita salatin saki uku ne eh, walaita laha fi takhayyuri an taqdiya illa bi salati summa la lukratu lahu fiha don cikin risala ko in eh, shi ne wala karata lahu ko ba shi da dama shi mata musu auka tuna idan ta aukar da kuma bayan uku lan yalzam ba abin da ya lazimta ba ko guda eh da tahayyiri ko uku ko bai eh, in ka ce ta zaɓi guda ko biyu ba a yarda ba lan yalzam wa gairu madkhuli biha wanda ba ayi dukuli da ita ba ikhtiyaru hawa ita zaɓin ta guda ne fa in zadat in ta ƙara akan guda falahu muhakaratuha ya samu ke bai yarda ba walau nasu ala adadin da ya ce na mallaka miki ko ko na baki zabi ki zabi kanki akan saki kaza laga zai in ta yi kari wannan ya zama magana banza tunda ya faɗi abin da ya bata hmm. ai tawkila haka nan kuma ya fa da irin mar'ati har hatta wakilan mutum na iya fawala ma mace saki ta hanyar wakilce ke na wakilta kike wakilce miki ki kanki walahu azwa ya samu ya wa kai wakilci malam ki tallik muddin da bata fi ta dinka a tsaya ku bari mu san kala kan fasilun al'ila'u shar'i ila'i na shari'a abinda ake ce ma ila'i shine rantsuwa ala ila'i ya rantsi rantsuwa alhalibu ne rantsewa biye ne da rantsuwa yalzamu wanda yake lizinta bil hinki da garin yayi kare hukuman a hukunce wato ga hukunci an tarke waɗai zaujaki ga barin takin matarsa ziyarata ala ta ashhurin ƙari akan wata hudu wato fiye da wata hudu fala ha murafa'atu ta samu ta yi ƙara ta yi biyu ajjala don a ba ta ajalin tamama arba'ata ashhurin cikin cikin wata hudu munzul alif daga rabbi ya ranci fa in ya dawo lillahi alhamdu wa illa idan bai dawo ba lan yalzamu talaqun saki bai kama shi ba da ya kirawa bal yutubu yutubu sai dai shi alƙali zai tsayar da shi ya mura hudur fai'ati don ya umarce shi da koma ma matarsa awi talaki ko kuma ya sake ka ina saratu in ta zaɓi sakin bayan a ba in yaƙi tsallaka alaihi sai alƙali ya sake ka gare alƙatan rajihiya saki na kome wato in ya hidda fara ta ya dawo nan ma ba sai an sake ɗaura waje ba sai a abadu in ya dawo baya haka irta ja'aha sai shi mai shuta na ku ya dan yawa wani. irta ja'aha babu wani abu. fa in fa abadu irta ja'aha ba irti ja'i mm. wa illa idan bai dawo ba na din kida'il da kitani kan ta zararan ta kama idda ba zai tarikin waɗai diraran riwaya ta to wanda shi bai ranke wakin ɗaya ya saduwa da ita har tsawon lokaci to shi ma za a ɗaukai kamar mai zahari ko eh, mai ira'i ko ko yaya riwaya ta ni riwaya biyu da ta gilili da ta mai ajali munzul murafa a cikin lokacin da matar ta yi kara wa an gidi bil wata ko ko umarce shi da yake da nan take to a tsaya nan ko to eh ai duk cikin abin nan daga li'ana ai sai sai kitabul hikma bismillahir rahmanir